Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 ko mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon VOA Africa birnin Yamai akan kan mita 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duka a jamhuriyar niger Masu sha'awar jimu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu masu sahabo Imam Aliyu ne da Nazir Ahmed da Hausawa da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri. Saboda ƙungiyoyin nan galibin su ɗaya tana da alaƙa da ƙasashen ah, larabawa ɗaya tana da alaƙa da ƙasashen farisawa. Kuma wannan ƙasashe suna da gaba ta siyasa tsakanin su tun Dr. Sharif Almuhajir na jami'ar jihar Yobe kan rikicin 'yan shi'a a Najeriya. Batu da muke so ku kira ku domin bayyana ra'ayoyinku ba labaran duniya. Gwamna Muhammadu Bindo Jibrilla na jihar Adama ya yaba da kokarin shugaba Buhari musamman ta fuskar tsaro. Za mu kawo muku labarin wasanni. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a. Shugaban Gurdawa ya bayyana wata nasara ta farko-farko a kan kai harin ƙasa da ake aka daɗe ana sa ran faruwarsa domin kwato birnin da ke arewacin Iraki Mosul daga hannun tsagerin Daesh. A yau Litinin an kwato kimanin kadada 200 daga hannun 'yan tsagerin na Daesh kamar yadda shugaban Gurdawa Mas'ud Barzani ya bayyana yayin da yake bayani ga taron manema labarai a talabijin. Ya ce za mu kwato Mosul kana ya kara da cewa mayakansu na matukar ƙoƙarin ganin Mosul bata zamo kamar Aleppo da ke Siriya ba yayin da yake bada misali da birnin da ke cikin garari a Siriya. Shirin dai shine shiri mafi girma da sojojin Iraki suka aiwatar tun bayan sojojin Amurka sun bar kasar shekaru biyar da suka wuce amma an nuna damuwa da yanayin da dubban ɗaruruwan fararen hula za su shiga a wannan yanki. Ministan tsaron Rasha ya ce mayakan Rasha da na Siriya suna shirye-shiryen tsagaita wuta na tsawon awa takwas domin taimakon jin kai a birnin Aleppo da ke Siriya a ranar Alhamis. Yayin da yake magana da manema labarai a yau Litinin a birnin Moscow, lieutenant Janar Sergi Rutsko ya ce dakarun na Rasha da Siriya za su tsagaita har-haren da suke kaiwa birnin Aleppo daga karfe 8 zuwa karfe 4 na yamma ranar 20 ga watan Oktoba domin fararen hula su samu su fita a fitar da marasa lafiya da waɗanda suka jikkata da kuma janyewar mayakan. Rusko ya ce akwai hanyoyi guda biyu da mutane za su iya fita daga birnin. amurka da wasu daga cikin kasashen turai sun kalubalanci rasha da aikata munanan ayyuka a siriya amma jami'an rasha sun musanta hakan a wani labari kuma a yau litinin harin bom ta jiragen sama ya yi rugurguza da wani mazauni na gidajen mutane a bangaren da 'yan adawa suke rike da shi a wani ƙauye da ke yankin arewacin aleppo inda ya kashe kusan mutane ashirin da uku masu sa ido akan harkar haƙƙin ɗan adam a siriya da ke da mazauni a birtaniya sun bayyana cewa inda abin ya fi shafa ana kiransa katarji inda yana yan agaji ke aikin kwakulo waɗanda suka tsira daga burbushin gine-ginen da ya danne su a wani sabon adadin waɗanda suka, suka mutu ya zuwa yanzu da afkuwar al'amarin cikin awa 24 ya kai 45 dakarun rasha da siriya dai suna ta kai hare-haren bom a kan garuruwan da 'yan adawar suke rike da su a aleppo yayin da shugaban kasar siriya bashar al-assad ke kokarin ganin ya rike ragamar birnin da ada ya yi tashi wajen kalubalantar gwamnatin ta assad cikin shekaru shida da aka kwashe ana tafka faɗan A jiya Lahadi a Najeriya wasu iyaye daga Chibok suka haɗu da 'ya'yansu 'yan makaranta su 21 waɗanda ke cikin ɗaruruwan 'yan matan da 'yan Boko Haram suka sace shekaru biyu da suka shige. Kusan 'yan mata 300 ne aka sace su a makaranta a shekarar 2014 a Chibok da ke jihar Borno a arewa maso gabashin ƙasar inda 'yan Boko Haram suka shafa shekaru bakwai suna kai hare-hare domin su kafa daular musulunci suka kashe dubban mutane da kuma tilasta ma wasu sama da miliyan biyu barin tsarin gidajensu satin da ya wuce 'yan tawayen suka saki 'yan mata 21 a cikin tattaunawa da kungiyar agaji ta red cross da kuma gwamnatin kasar switzerland suka shiga tsakani an saki yaran ranar alhamis inda aka ɗauke su a jirgi zuwa abuja babban birnin najeriya amma ya ɗan ɗauki tsawon lokaci kafin iyayen yaran da eh, su isa daga ƙauyukan da suke daya daga cikin 'yan matan mai suna rebecca malam ta ce ina miƙa godiya ta ga kowa da kowa sakamakon irin gudunmawar da kuka bada ban taba tsammanin zan kuma ganin iyayena ba amma cikin ikon allah allah ya taimake ni na gansu don haka ina godiya ga allah kuma allah ya kwantar mana da hankulanmu. Dan takarar shugabancin kasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya yarda cewa yana samun rashin goyon bayan mata amma ya ɗora laifin akan kafofin yada labarai da suka rawaito mata da yake ikirarin sun yi masa ƙage kan neman lalata da su. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa alkaluman takara da ke tsakaninsa da 'yar takarar Democrat Hillary Clinton suna nuna cewa zarar su ce, kuma ya ce ku duba yadda na rasa lambobi masu yawa daga masu zaɓe mata saboda labaran shaci faɗi da ba su taɓa faruwa ba kafofin yada labarai da magudin zaɓe. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc to madalla gobe talata ne idan allah kai mu za a fara taro da cibiyar wanzar da zaman lafiya ta amurka ta gayyaci gwamnonin arewacin najeriya baki daya da yake magana kan taron gwamnan jihar adama sanata muhammad bindo jibrila ya jinjina a shugaba muhammadu buhari saboda ingantuwar harkar tsaro a yankin arewa maso gabas to ah, alhaji sabo wannan karo wato an gayyace mu ne bisa ga e, irin taimakon da kasan amerika suke so su yi mana a arewa wato kasan arewa a nigeria especially ta wajen hanyar security da kuma wayannan idps nan da muke da matsaloli a wajajenmu wannan ya shafi yankin arewa maso gabas inda rikicin boko haram ya fi shafa ko dai arewacin najeriya ne baki daya eh wato arewa ne ga baki daya amma dai Eh. kamar ni dai abin da ya shafi eh, north east shine dai abin da ya fi damuna to to to to na'am na'am me za ka ce game da harkar tsaro yanzu to alhamdulillahi eh, harkar tsaro zan iya magana domin mun gajiya kuma muna ga yau abin da yake faruwa kullum idan zan yi magana irin abubuwan da ya shafi harkar tsaro na farko ina wa shi ubangijin allah godiya da a yau dai eh, mun gode Allah ana zaman lafiya gurgudo yadda ya kamata na biyu dole ne eh, mu mutane arewa ko ma najeriya gaba daya mu yi wa shi shugaban mu muhammadu buhari godiya especially mu dai north east ba za mu taba manta da shi ba domin tsayawa da ya tabbata cewa an samu zaman lafiya kuma mu adamawa za mu ce alhamdulahi domin kowa yanzu yana kunciya ido biyu ba za a dai dan samu a rasa dan matsala daya biyu wanda ya shafi inda boda na madagali da can eh, borno yake ba amma eh, kusan zan ce alhamdulahi komai yana tafiya daidai kamar tun da kika ce arewacin najeriya ne baki daya shin akwai takwarorin ka gwamnoni da kuka zo taron nan tare da su ne kwarai eh, da gaske jiya ma a jirgi mu uku muka shigo da gwamnan borno wanda shine chairman dinmu na gwamnonin arewa hmm. da gwamnan taraba kuma akwai wa'insu ma sun riga mu zuwa wani suna hanya a cikin dai gwamnonin arewa goma sha tara nan insha allahu ba za a rasa goma zuwa sha biyu wanda za mu yi wannan taron gobe ba don gobe za a fara taron. tun bayan dokar da ta haramta kungiyar 'yan shi'a da gwamnatin jihar kaduna ta kafa mataki da wasu jihohi suka kwaikwaya an samu tashe-tashen hankula da suka kai ga kisan 'yan shi'a da kona musu makarantu da gidaje wadda ake yaza laifin kan matasa na tambayi malamin addini islama a jami'ar jihar yobe sharif almuhajir ra'ayinsa game da wannan batu da yadda kuma addini ke kallonsa cikin rashin sa'a sai kuma dokar ta dama dalilin tashin hankali abin da yasa na ce dalilin dokar ta zama hankali shi dalilin mutane sun yi amfani da wannan dokar sai suka kece gona da iri suka kai ga yi wa mutane hare-hare da kuma hallaka musu dukiyoyi da kuma ji musu ciwo to a nan gaskiya musulunci bai amince da haka ba komai saɓaninka da mutum komai saɓaninka da mutum ba amince ka ji masa ciwo ko kuma ka hallaka masa dukiya ko kuma ka ji masa ka masa rauni ba wannan shi ne mummunan abin da ya faru nan kuma nake ganin cewa ita gwamnati ya zama dole ta ringa zauna tana dubawa akan bangare duka kowanne tun kwanaki bayan an da wannan dokar na yi wani rubutu da nake cewa ya kamata gwamnati ta mai da hankali akan wannan dokar da ta yi saboda za ta iya kawo tarzoma a cikin al'umma domin mutanen da ta hana ta hana yin wannan aikin mutane ne wanda mun sani cewa suna da taurin kai wajen kaucewa doka shekarar da ta wuce an samu irin haka to kuma gwamnati bata ji irin wannan shawarwari ba kuma ta tabbatar da wannan dokar kuma har abin ya kai ga haka to saboda haka wannan abu abu ne wanda muka kushe kuma muka ga cewa bai dace ba ko kuma dai an dauko irin siyasar nan da take faruwa gabas tsakiya wato kamar misali abin da ke faruwa tsakanin laraba kasar kasar iraki inda yan yan sunni ke kai wa yan shi'a hare-hare ko siyasa ce ake so a kawo ta cikin najeriya ma saboda babu yadda za a ka haɗa kashe mutane da addini idan addini bai ce ka kashe su ba kuma zahiri idan ka duba in aka ce ana yi ne saboda yan shi'a suna zagin sahabbai ai ba yau suka fara zagin sahabban ba a Najeriya muna ji kuma muna gani sannan kuma a Najeriya muna rayuwa da mutane masu addinai mabambanta kuma a duniya ga sunan muna kallo a cikin mutanen addinin namu ma akwai waɗanda suke kaucewa hasu zagi a manzo sallallahu alaihi wa sallam wa iyazu mm. saboda haka babu dalilin da zai saka ce wani ya ka kashe saboda ya zagi sahabbai ne sai dai kawai ina gani wannan ya zo daidai da wani tunani da taɓa shekarar ta wuce cewa ya kamata gwamnati kula ƙungiyoyin addini suna yi wa suna yi wa su wani training wanda wannan training din zai iya haifar da wani tashin hankali nan gaba saboda ƙungiyoyin nan galibin su ɗaya tana da alaƙa da ƙasashen ah, larabawa ɗaya tana da alaƙa da kasashen farisawa kuma wannan ƙasashe suna da gaba ta siyasa a tsakanin su tuntuni to idan ba mu mai da hankali ba wannan abin ne zai iya zuwa ya faru a nan a Najeriya bayan su a can a ƙasashen suna zaman lafiya wannan kuma yana gani abu ne wanda ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai sosai ba yanzu kawai ba yana iya zuwa wata rana kuma mu ga cewa abin da ya fi hakan ma ya faru Amin. Saboda haka dai ba waɗannan masu kai waɗannan hare-haren ba dai addini suke dogaro da kai ba saboda addini bai ba su izini su haka ba ko? Kwata kwata waɗannan mutanen ba su kamanta da addini ba ba kuma aikin addini suke ba kuma ba addini suke wakilta ba. Sakamakon haka waɗannan mutanen mun tabbatar muna sallah tare da su suna azumi suna ba da zakka babu dalilin da zai sa a kashe su wannan ba shi da alaƙar islama. Kone kone cikin ƙasa ta da tanzo mara ƙasa duk wannan bai da kyau an yi hasarar dukiya. Sharif Almuhajir na jami'ar uh, jihar Yobe aka ji kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ta yaya za a yi a kyautata 'yancin kowane ɗan ƙasa wajen yin addininsa gwargwadon iko. abinda muke so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan kafin mu bude layi a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. thank you yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to madalla mai kira na farko daga jihar plateau in kana jin mu bismillah yawa assalamu alaikum wa alaika salam yawa mai magana bala komanda ne daga jos south jihar plateau na'am yawa lokacin da zan yi ne gaskiya tsakani ga Allah yanayin an da abubuwan nan suke tafiya hmm. game da yanayin jama'a su mutum ya dinga shiga abin da bai shafe shi ba ko kuma abin da bai sani tsarinsa ba ya dinga shiga yana neman fitina ko kuma suna neman takin neman a tayar da hankalin al'umma a cikin irin wayannan abubuwa hmm. to ina ina ina ina ina man mutane albishi cewa dan Allah abin da duk da shafe ka ba to ka dinga kokarin cire hannunka a ciki saboda kasan nan da alaman layin mai kira daga Bala Commander daga Plateau ya yanke yanzu bari mu je Kebbi Wa alaikum salam. Hello? Hello, muna jinka. Mm, wa alaika salam. Mana Sabu kana magana da Ikrama Isa kana magana da Ikrama Isa da Radio Shit ta Boje ga. Na Malam Ikrama. Da Radio Shit ta Boje ga. Eh. To a gaskiya mu mu wallahi gaskiya muna cikin da muka Allah dai da wannan da wannan da wannan rigimar take. Hello? to yau dai da alaman kira ya kira biyu duk ba sa daɗewa layin ya tsinke ga mai kira daga nasarawa bismillah Assalamu alaikum suna na shafale kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Sahabu barka da aiki. Barka kadai Malam shafale. Malam Sahabu da Allah ina son in jawo hankalin shugabanninmu na Najeriya. Gaskiya ya kamata a hawa teburin shawarwari don a daidaita a samu a samu hanyar daidaitawa da wayannan mutane. Eh, ah, mala shafa laiba eh. kafin mu yi nisa kafin a eh. ce a daidaita matsalar ai eh, ko da gwamnati ta ɗauki wannan mataki gwamnati ta ce jama'a su je su farwa mutane ne saboda aƙidar su koma wani abu. muna maganar cewa ya za a tabbatar da yancin kowa ya yi addininsa ba tare da wani ina mutane masu zuwa kai hare-haren nan ina suka samu izinin yin haka wato wato malam sahabu akwai sake na gwamnati fa gaskiya don in ba don mutanen sun samu sake na gwamnati ba babu yanda za a yi gwamnati don ta sa doka mutane kawai 'yan yanki su tashi suna rika farma wa'annan mutane amma bai yi tsari ba amma ya mutanen nan suna shafa eh. da ta ina gwamnati ta yi sake ta ina gwamnati ta yi sake a nan da Allah yawa to saken da gwamnati ta yi kuwa tun da ita ne ta sa wannan doka ya kamata ta tsaya ta lura da inda mutanen nan suke tun da ita ne ta ce mutanen nan kan su fita to ta tsaya ta lura da su umma za su fito su yi musu burki a kan cewa su dakatar da su kan su fito gaskiya yawa to gaskiya to malala mun gode shafa yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna Assalamu alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Malam Sahabu barka da dare. Barka kare. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda Kabo Plaza kasuwar kawo. Na Alhaji Musa. Babu shakka idan muka ɗauki irin waɗannan abubuwan da ke faruwa dangane da wannan al'amari ya kamata gaskiya al'amari irin waɗannan abubuwan alkaɗayawa ana yin bincike ana tabbatar da menene yake faruwa tsakanin gwamnati da su kansu waɗannan al'umma kuma idan muka ɗauka ya kamata a ta su waɗannan da suke takamar addini ya kamata a ce suna bin doka da oda bai yiwuwa a ce gwamnatin jiha ko kuma gwamnatin tarayya a rika nuna irin abubuwan da ya kamata mutum ya nuna shi yana da mulki ko kuma yana da ganin shi gwamnati ne wanda yake ba zai iya bin doka da oda yana ganin gwamnati ta kanta ta ce ma bai yadda da ita ba to kaga shi yake kawo waɗannan matsaloli da haka mu dai fatan mu da addu'a Allah subhanahu wataala ya bamu lafiya da zaman lafiya a Najeriya baki daya to mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa yanzu kuma bari mu je mu koma jihar Kebbi Hello Hello Hello kuna magana da Salisu A Zaki Kebbi in gaske local government na malam Salisu gaskiya wayannan mutane ya kamata a ce kawai a ɗebe su kawai cikin najeriya don ba mutane ƙwarai ba ne ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ga mai kira daga jihar adamawa bismillah ana samu barka dai barka ka dai ya gajiya jama'a alhamdulillah menene gudumawar ka alfakire daga mubi eh na ma na ce ina jin ka menene gudumawar ka gaskiya ya kamata gwamnati ɗauki mataki akan wannan abubuwan da ake yi nan eh kamar me daya eh me wani irin mataki gwamnati za ta ɗauka ya kawai mutane da za farba mutane kawai su kama duki kama kashe su wannan ai ba addinin musulunci bane ko daya bai zuwa addinin musulunci ba haka to ma'adalla mun gode kwarai da gaske yau dai da alaman yan kebi sun dage mai kira daga jihar kebi in kana jin mu bismillah To assalamu alaikum wa alaikum Amin wa alaikum salam. ne magana Adam dan ruwan gudu da RBCC zuru jihar Kidin Najeriya. Na malado. Eh, wato ni gaskiya abinda ainihin jihar abin nan gwamnatin jihar Kaduna ta yi tsakanin da Allah ya yi daidai. Sai dai al'amarin jama'a tsakanin da Allah bai dace a ce jama'a suna ɗauka ainihin mataki ga hannun suna ɗauka ainihin abin ga doka ga hannunsu ba tsakanin da Allah. Mutanen nan dai an hana su ainihin su yi muzahara to kuma ya yi daidai domin ne domin tsakanin da Allah suna kuntata ma al'umma dama wallahi musamman da titin da suke yi da sauran wurare to amma a ce a kai musu ainihin hari a kakkashe su ko kuma a ɗauki wani mataki wanda ke za a salwatar da rayuwa su tsakanin da Allah ba ya musu adalci ba ya kamata jama'a a san cewa yin haka gaskiya bai dace ba a bari taka doka ne domin a san mun gode kwarai yanzu kuma bari mu je jihar Niger Alo mai kira daga jihar Niger kana jin mu? yan eh, ina ji salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana mika'il abdullahi daga jahan daga gwada na malam mika'ilu to wannan al'amari ya kyauta a ce ita na farko dai masu kai harin nan ai taka doka ba haka doka ta kamata ba tunda ba su ne da iko ba ya kamata a ce duk abin da ya faru a kyale masu hannu da abin hukuma ita za ta yi hukunci amma ba wai talaka ifada abin da bai shafe shi ba. Mun gode kwarai da gaske gare ku duka da kuka samu dama kuka kira kuka bayyana mara ra'ayoyinku sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Madalla halin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a shirin labaran wasanni wannan litinin. akwai 'yan najeriya shararru 'yan kwallon kafa da ke bugawa kasashen waje guda uku wadda suka hada da john obi michael da ahmed musa da ke lece henacio wanda a ranar asabar ɗin ta wuce aka sa sunayensu a cikin sunayen 'yan wasa guda 30 na afirka wanda daga cikinsu za a zaɓi sarkin kwallon afirka ɗin ko kuma mu ce tauraron kwallo na afirka na shekarar nan da muke ciki ta 2016 a bisa sanarwar da ita hukumar kwallon kafa ta afirka wato kaf ta buga a kan shafinta na duniyar gizo na intanet su wannan ukun 'yan najeriya din za su shiga cikin taurarin kwallon kafa na afirka ne wanda daga cikinsu za a yi wannan bikin zaɓar su in allah ya kama ran biyar ga watan janairun shekara mai zuwa ta 2017 kuma a cikin najeriya a babban birnin najeriya da abuja za a yi wannan didima na zaben tauraron dan kwallo na afirka na wannan shekara din wanda za su gwauza da su din sun hada da shahararrun 'yan kula na sauran kasashen afirka da suka hada da samuel eto na kamaru da andre ayu na ghana da kuma irin su perry emerick aubameyang na kasar gabon idan kungiyar kwallon kafa ta mamelodi sundowns ta afirka ta kudu ta samu abin da take so to ƙarshen takila a bana za ta samu kofinta na farko a tarihin tun da aka kafa ta wannan ya biyo bayan gagarumin nasarar da ta samu a kwallon da suka yi a zagaye na farko kan zamalek ta ƙasar misira wacce a ranar asabar ɗin da ta wuce su 'yan mamelodi ɗin suka cina maci uku da babu ko ɗaya a gwabza da suka yi a birnin atelijville da ke can kusa da birnin pretoria na afirka ta kudu an ce rabon da a ga wata kungiya ta sha wata kungiya da gwallaye haka da yawa tun lokacin da tp mozambique suka taba cin esperance na tunisia cibiyar da babu a wasansu na farko tun lokacin ba a kara ganin wata kungiyar da aka yi wannan cin mutunci kamar wannan ba saboda haka yanzu kowa ya karfafa zaton cewa su 'yan mamelodi sundowns ne su ne za su yi nasara a haduwa ta biyu da za a yi a birnin alexandria a mako mai zuwa din inda kuma idan sun yi nasara din kamar da muka ce za su zama a karon farko sun samu wani kofi da dake na afirka ne. yau akwai didima a birnin manchester na kasar ingila sosai domin a yau ne tarin 'yan wasan da suka wakilci ita ingila din za su hallara su kamar 300 da wani abu inda za a tarbe su a yi musu tarbe kuma irin na jarumai a wannan birni na manchester din wato muna magana 'yan wasan da suka wakilci kasa din a wasannin olympics da kuma wasannin nakasassu na paralympic da aka yi a wannan shekara din ana sa ran cewa mutane kamar dubu mai tan ne za su fito kan tituna su tarbi waɗannan 'yan wasan su 350 wanda suka je birnin na rio wato domin waɗannan wasannin da duka biyu su a can ƙasar brazil din aka yi su wato a wannan wasannin da suka yi ƙasar ta burtaniya ta samu jimillar lambobi mai tan da goma sha hudu ne idan haka haɗa hancin dukkan lambobin da suka samu a olympics ɗin da kuma paralympics ɗin inda suka zo na biyu a dukkan wuraren biyu. to jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wajen allah ya kan sai an jima. Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ga duk mai bukatar zama ko yin aiki a Amurka, wannan watan na Oktoba shine watan da ake fara cika takardar samun visa ta zama dindindin a Amurka. Ƙarƙashin shirin da ake kira Diversity Visa Program ko Green Card Lottery a Turanci. Ranar Litinin hudu ga watan nan ne aka buɗe shirin cika takardun na shekarar 2018 kuma za a rufe shi ranar 7 ga watan Nuwamba da karfe 7 na safe agogon GMT. Amurka ƙasa ce ta baƙi tana kuma ci gaba da yin marhaban ga masu son zama ƙasa Amurka. A tarihin Amurka, baƙi sun taka rawar gani a ƙasar. In ba don irin bambance-bambancen da ake da shi ba, to Amurka ba za ta kai inda take ba a yau. Ko da yake ba dukan al'ummomi ne ke da wakilci a Amurka ba, wannan shirin na bada visa shi ne zai rage wannan giɓan. Ta hanyar shirin, a duk shekara Amurka na samar wa baƙi masu sha'awar zama Amurka takardun visa kusan dubu hamsin. In mutum ya dace aka canko takardarsa, to zai iya samun visa komawa Amurka da zama. Shirin kuma ya ba da damar kawo miji ko mata da 'ya'yan da ba su yi aure ba 'yan ƙasa da shekaru 21 da haihuwa zuwa Amurka. Idan da mai sha'awa sai ya duba shafin www.dvlottery.state.gov. A wannan shafin za a iya samun duk wani bayanin da ake bukata don shirin Diversity Visa Program na shekarar 2018. Ciki har da cancantar mutum da abubuwan da ake bukata da ma yadda za a cika fom ɗin. Daga ranar biyu ga watan Mayun shekarar 2017 za a iya duba wannan shafin don sanin matsayin takardar da mutum ya cika. a ajiyar lambar da aka ba mutum a lokacin da ya cika fom ɗin har zuwa ranar talatin ga watan satumba na shekarar 2018 a tuna wajibi ne wannan fom ɗin a tura shi ta yanar gizo don ba za a duba wanda aka tura ta takarda ba dole kuma a tura ƙaramin hoton fasfo wanda aka ɗauka cikin watanni shida da suka gabata kada kuma a maimaita wanda aka taɓa amfani da shi a shekarun baya A tura fom ɗin sau ɗaya don tura shi fiye da sau ɗaya zai hana mutum sa'ar samu. Duk waɗanda suka yi nasarar samu, na'ura ce za ta zaɓo su. A tabbata kuma an yi amfani da adireshin imel ɗin mutum wajen cika fom ɗin. Cika fom ɗin kyauta ne, kuma abu ne mai sauƙi. A yi hattara da duk wanda ya buƙaci kuɗi don taimakawa wajen samun takardar da wuri. Haka kuma a tabbata an ajiye wannan lambar ta cika takarda da aka ba mutum. da kuma yin amfani da adireshin imel ɗin da mutum ke amfani da shi a lokacin da ya cika fom ɗin. Hakan zai taimaka wajen kare mutum daga 'yan 419. A tuna, cika wannan fom ɗin kyauta ne kuma abu ne mai sauƙi. Sai a ziyarci www.dvlottery.state.gov. Allah ya ba da sa'a. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda ya kawo muka shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Shugaban Kurdawa ya bayyana wata nasara ta farko-farko a kan kai harin ƙasa da aka haddade ana sa ran faruwarsa domin kwato birnin da ke arewacin Iraki Mosul daga hannun tsagirin Ish. A yau Litinin aka kwato kimanin kadada 200 daga hannun 'yan tsagirin na Ish kamar yadda shugaban Kurdawa Mas'ud Barzani ya bayyana yayin da yake bayani ga taron manema labarai a talabijin. ministan tsaron rasha ya ce mayakan rasha da na siriya suna shirye-shiryen tsagaita wuta na tsawon awa takwas domin taimakon jin kai a birnin aleppo da ke siriya a ranar alhamis yayin da yake magana da manema labarai a yau litinin a birnin moscow lieutenant janar sergi rotskoy ya ce dakarun na rasha da siriya za su tsagaita hare-haren da suke kaiwa birnin aleppo daga karfe 8 zuwa karfe 4 na yamma To madalla a gaishe kama saro duka da kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can da asubahi za ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya. Kamin na madadin Nazir Ahmed Hausawa da ya tayani gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta kula da akin gabatar da shirin shirin mu da kuma injiniya Daryl da ya rika mata a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.